رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a yau shida ga watan ramadan na wannan shekarar ta hijira ta 439 wadda ta yi daidai da ranar 22 ga watan biyar shekara ta 2018 ta miladiya yau za mu tashi majalisi na shida a cikin karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan wata na ramadan mai albarka a wannan masallaci na alfurkan a garin kano allah ya kara ma wannan gari albarka da kariya da arziki da sauran garuruwan musulmi baki daya yau insha Allah za mu tashi a tafsirin suratul kahf amma kafin nan bari mu amsa tambayoyi kuma mu danyi dan ta'aliki kaɗan da yake da alaƙa da karatun jiya saboda ƙurewar lokaci mun tashi ba mu gama bayani akan ayoyi biyun ƙarshe ba na ƙarshen suratul isra tambaya ta farko wannan ya ce malam bayan na gama bawali na yi tsarki idan na tashi sai na ji yana zubowa wani lokaci ma sai na shiga sallah zan ji alamunsa ya ibada ta za ta kasance e wannan ina ga yana wannan larura ce rashin lafiya ce da ake ce mata salasul bawl na farko dai ka nemi magani ka je ka gaya ma likitoci domin a nemi maganin wannan karya zamanto wata illa ce wadda za su da ƙara ci gaba saurata ka nemi magani a kanta amma dangane da ibada to malamai sun ba ma mai irin wannan larura hukuncin mai jinin istihaba jinin istihaba shi mai jinin rashin lafiya wanda yake zuwa mamace ba lokacin al'ada ba ko kuma ya zamanto jiddadin kullum tana cikin jini har ba ta wato har ba lokacin al'adar ba ma tana cikin jini yana kwarara to ka'ida akan wannan shine mutum zai sanya abinda zai tsare tufarsa da kuma ya tsare wajen sallarsa daga ɓaci saboda haka sai ya samu wani abu wanda yake zai tare tsarin ya sanya shi wato a cikin ka a jikinsa yadda zai hana fitsari ya rinka farara har ya rinka ɗigowa a kan tufarsa ko ya ɗigo a kan inda yake sallah kamar yadda amir sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mai istihada wal bi wato kai kunjugu da tsumma tsumma shi ne ko kuma ya sa pampas eh, larura ce Allah ya ba mu lafiya sannan sai ya rinka sallarsa da alwalarsa ba zai sake alwala ba sai in ya zo zai sake wata sallar kuma in yi wannan sallah da alwalarsa ko da yana zuba zai iya yin nafila zai iya karatun alkur'ani zai iya duk abin da mai alwala yake wata sallar farilla ce dai ba zai yi ba sai ya sake wata sabuwar alwalar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma musulmi istihada amma idan shakka yake yi akwai wani wanda ya kanyi yi wannan idan ya wani sai ya rinka shakka ko wani abu ya fito ko bai fito ba to wannan kamar da ya zo a cikin sunan abi dawud abinda ake so ya yi bayan ya yi bawali ya yayyafa ruwa a cikin wandonsa yadda ko da ya ji danshin sai ce danshin ruwa ne ba danshin bawani ba domin kada ya sanya kafa ga shaidan ya sa masa damuwa sun san rashin lafiya ce likitoci sun suna faɗan rashin lafiyar damuwa obsession syndrome eh, obsession syndrome haka ake ce masa cuta ce to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana wannan cutar tintin tun kafin likitocin kwakwalwa su bayyana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana kuma ya ce akwai shaidani da yake sanya ta shaidan ne aljani ne yake sanya ta yake tasiri akan jikin mutum da zai sanya masa irin wannan to maganin wannan yayin da mutum yana shakka ko wani abu ya fito ko bai fito ba shine yayyafa ruwa sannan ya yi in shakka ya watsar da shi kada ya ɗauka daga ma ya ji danshi sai ce ba danshin bawali ba ne danshin fitsari ne shi ne maksudin danshin ruwa ne na'am ya danshin ruwa ne sannan tambaya ta biye ce a yi mana ƙarin bayani kan mutanen da idan suka tarar da liman a ruku'u cikin sallah sai kaga sun yi kabbara ɗaya sun sun kuya ruku'u kamar ba sa kabbara harama shin yaya abin yake cikin shari'a allah ya saka da alkhairi eh waɗansu malamai sun ce idan mutum ya yi kabbara ɗaya zai iya tidari da wannan kabbara a matsayin kabbara harama sai dai a tsaye zai yi ta ya Allahu akbar sannan sai ya sunkuya ko da bai samu yi kabbara ta ruku'u ba sun sauƙaƙe masa sun ce ba komai tun da kabbara haramar ita ce a bar dubawa amma idan sai da sai yana sunkuyawa yake kabbara to wannan bai samu sallah ba tunda bai yi kabbara harama a tsaye ba haƙƙin kabbara harama ya yi ta a tsaye na ke tabbatar a tsaye ya yi babu laifi ko yana tafiya ya kabbara ya ce allahu akbar yana cikin tafiya sannan ya ƙara tattakawa ya sunkuya ko kuma daga ya ce allahu akbar ya sunkuya ya tattaka ya shiga cikin sahu kamar yadda hudaifa ya yi duk da yake waɗansu malamai sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce masa zadakallahu shirsan wala ta'ud ai kada ka sake yin wannan asali ne na kan cewar ba a san yin haka amma waɗansu sun ce abinda ake nufi da wala ta'ud ai kada ka sake zuwa cikin sallah kana haki kana gaggawa ma'ana ka to cikin sakina wanda yake shine wannan shine mafi zahiri daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma fi'ilin sahabbai har bayan wannan da ikrarin annabi sallallahu alaihi wasallam kan haka gare shi ya nuna babu laifi mutum yayi kabbara kafin ya shiga sahu sannan ya ruku'u Ah, ya tafi a sunkuye har da cikin sahu ah, ah, akwai atar daga sahabbai da suka nuna cewa sun kasance suna yin haka saboda haka babu laifi a yi wannan amma lalle a kula cewa kabbara harama al'akmal shi ne ke kabbara harama sannan ke kabbara roko amma idan ke kabbara harama ka shigar da ita ta zamanto kuma a maimakon ta hada da kabbara harama da kuma kabbara ruko matsawar ta yi ta a tsaye sallar ta tana nan domin su a takbirat ɗaiɗaikunsu su sunna ne ita kabbara harama ita ce wata take rula masu kalli-kalli na'am ba su kalli kalle a cikin sallah wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake rushe hushu'in sallah sallah ba a samun idaya ta da ladanta sai idan da hushu'i tsoron Allah da kankan da kai ga Allah kalle-kalle yana nuna cewar mutum ba shi da kushori da a ce shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da zuciyarsa ta ji tsoron Allah da gaɓoɓinsa ma sun bayyana tsoron Allah to mutum yana kalle-kalle nunawa ne cewa gaɓoɓinsa ba su ji tsoron Allah ba ba su yi kushu'i ba su yi ba na ƙanƙan da kai da ake neman gaɓoɓi su yi ballantana kuma ya zamanto wawaye wato har ya zamanto abin takaici wani daga cikin alhazai yana cewa in kana so ka gane alhajin Najeriya ba in cikin bakake san waye ɗan Najeriya ba ka kalli mai kalle ka duba an an yi sau ana sallah ka gawaye waye yake kalle kana ganin mai kalle kalle to kusan ɗan Najeriya ne wal iyad billah har wannan ta zamanto mana alama wannan shaida waɗansu mutane na ji suna yin magana suna faɗa da kuma abin da kai ci haka ne inda za a ga muna sallah waɗansu sun fassara sun yi mummunan fahimtar fassarar mazhabar malikiya na cewa kada mutum in zai yi sallah ya sanya fuskarsa ya kalli kibla kuma suna cewa kallon wajen da ake sujada idan mutum garin kallon sujada ya sunkuya har ya rage tsawonsa suna ganin wannan bai tsaya a sallah yadda aka ce ya tsaya ba to wannan fahimtar ya sanya waɗansu in suka tsaya suka kalli gabansu ɗin to kuma ba wai ƙibla suke kallo ba suna kalle-kalle ne in sun ga wani abu ya wuce sai su bi shi da kallo to musabcin da ga hadisi hadisin ummu salama da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana sallah lam yujawi basarahu mawdi'a sujudihi ganinsa baya ketare mahallin wurin da yake sanya sa ya sujada don haka ya kamata kai da ganinka ba da sunkuyo ba ba ka sunfi da kanka ba haka yadda za a ce ka sunkuya a cikin sallah a'a amma ka sanya ganinka ya rinka kallon bigiran sujadarka wannan shine zai taimaka maka wajen kada ka rinka kalle kalle domin yayin da ya zamanto kallon ka yana ƙasa ba yana sama ba ko ka miƙe shi ka fitar da kana kallon kewayenka wannan zai sa wato ba za ka rinka tasirantuwa da bin wani abu da kallo ba wanda bin wani abu da kallo yana kore kushuri a cikin sallah sannan wannan ya ce mace ce take ƙoƙarin gano laifin mijinta ta hanyar bibiyarsa kuma tana yawan raina ƙoƙarinsa komai ya yi bai yi daidai ba malam wani shawara za a ba wa matar da mijin Allah ya saka da alkhairi bibiyar al'aura wato bibiyar laifi na mutum wannan baya daga cikin ɗabi'ar muni a cikin muwaɓa an ruwa imam malik ya ruwaito daga maganar annabi isa wadda take tana daga cikin abinda aka hikaito a cikin littafanmu kenan wanda an umarce mu da mu yadda da irin waɗannan maganganu saboda sun dace da shari'ar ya ce kada ku rinka wato bibiyar laifukan bayi kamar ku iyayen giji ne ku bibiyar laifukan kawukan kamar ku bayi ne wato kada ka zama kada ka mai da laifi tudu ka take naka ka rinka ganin na wani ya zama to mace tana bibiyar laifin mijinta ai ba wanda ya kamata ka rufa ma asiri ta masa kyakkyawan zato irin mijinta duk abin da take bukata fa shi take kawowa babu kaza malam babu kaza dalin babu kaza wane ne babu kaza haka dai a kawo kaza amma duk da haka tana ganin bai yi ba to wannan yana daga cikin sababin da yake sanya mata suke yawan shiga wutar jahannama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ya kiyashe mu shine butulce ma miji butulce ma miji ba ta ganin yayi mata wani abu ba ta gode masa ba ta yaba masa to lalle mata su guji wannan hali kuma yana da ciwo ga maza maza suna samun ciwo a ciki yana kona musu zuci shi yasa ya zama to sanadiyar shiga wuta na matan da suke yin haka shi kuma miji wanda Allah ya jarabce shi da matarsa tana yin wannan yayi hakuri yayi hakuri sharrin gara sharrin da ka sani irin sharrin da baka sani ba ka hakura da irtila'in da Allah ya yi maka kada ka ce me amfanin zama da ita ka je ka kyale ta ko ka sake ta jarabawar ka zo maka da ta fi tsanani ta wata fuska gara jarabawar da ka sani ka san yadda za yi mu'amala da ita ka san ta ta kace in ma taimaka kai ma wata ran za ka yi mata saboda haka gara kamar yadda laraba suke cewa wajen ta'arifu la wajen tunkiru abin da sharrin da ka sani ba sharrin da baka sani wato gara sharrin da ka sani bisa sharrin da baka sani saboda haka wannan isan ya kai hakuri ka jure kuma a rinƙe ma juna addu'a kan Allah ya gyara mu mutum yawanci wato kun ga alkur'ani ya nuna mana addu'a ga iyalai ya yabi ibadur rahman a su ta ƙarshe da cewa wallazi ne ya ƙolo na rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yun Allah ka sanya mana a cikin matayenmu da abin da zai sanya ya mai idanuwanmu me zai sanya ya ido idan ka kalli matarka ka ji daɗi ka yi murna ka ce alhamdulillah in ala san barka to wannan da ake samun sa da addu'a Allah ne zai saboda haka a rinƙa ma juna addu'a mata su rinƙa ma mazansu addu'a maza su rinƙa matansu addu'a wata Allah zai jarabce ta da miji wanda baya ganin duk abin da ta yi ba ta yi ba wani kuma mace ce haka saboda haka farkon mataki tukuna addu'a kafin a ce za a ɗauki matakin kai ƙara da neman a sulhu ai addu'a to da aka ta addu'a sai kaga Allah ya gyara abu cikin ruwan sanyi ba tare da ka sani ba to tambaya ta karshe ita ce malam ni tambaya ta ita ce ni direba ne na kan tuka mota daga wannan gari zuwa wannan gari idan muka je mukan yi kwana biyu kafin mu dauko kafin mu dawo ya azumi na zai kasance a yayin tafiyar zan ajiye ne lokacin da zamu yi tafiyar kuma idan mun je ma zamu iya ajiyewa kasantuwar garin akwai tsananin zafi domin ɗaya daga cikinmu da ya yi azumin sai da ya kwanta rashin lafiya Allah ya ƙara mahal lafiya Amin. Eh, wanda yake cikin wannan hali yana cikin halin tafiya mai tafiya kuma an ce ya aji azumi da haka zai aji yana shari'a ta baka dama ka ajiye azumi yayin da kake tafiyar da kuma yayin da ka je ma yayin da ka je kai bako ne amma in ka dawo gida za a sake maka lodi kafin ka tafi nan gida ka dawo a lokacin nan in kwana biyu za ka yi in ma kwana ɗaya za ka yi kafin a yi maka lodi ka juya kana zaune zaman gida za ka yi ka amma kana doron tafiya wajen zuwa da lokacin da ka zauna a can kafin ka juyo da lokacin da kake juyowa duk Allah ya maka ruksa za ka iya shan azumin idan ma azumin zai kai kai zuwa ga halaka ta halaka kamar wannan wanda ya kwanta rashin lafiya a cikin irin wannan hali saba wajibi ne ka sha azumi bai halatta ka azumin ba saboda idan kai zai kai ya zuwa ka cutar da kanta shi ka tsare lafiya da tsare wato da tsare rai wajibi ne a cikin larura ne a cikin wato manufofin shari'ar musulunci na wajen ko kwana nawa ne Ah, wannan matsala ce wadda take wato ah, mafi yawan fatawar malamai kwana hudu banda kwanan zuwa da kwanan dawowa ɗan yi muku da fatawar malamai amma ra'ayina a kan wannan istirabi yake kan gaba kan baya nake ta saboda dalilan yadda suka zamanta amma mafiya yawan malamai matabar malik da imamu ahmad ibn hanbal su kwana hudu banda ran zuwa banda ran dawowa amma a matsabar imam abu hanifa har ya kai sama da haka har suna cewa kwana ashirin wata riwayar kwana goma sha shida ah, kuma haka aka ruwaito daga waɗansu daga cikin sahabbai ah, in dai waɗansu kuma malamai suka ce ƙa'idar in dai ka je waje da kan cewar kai ba ko ne ba ka zauna ba to za ka ɗauki wannan ah, iyakacin kwanakin da ka yi. a halinka na baƙunci ba mazauni ba bisa al'ada ba kai irin zaman mazauni a wajen ba to kana halin tafiya za ka iya shan azumi za ka iya yin kasaru to amma ka san duk abin da shari'a duk abin da aka ce an mayar da shi zuwa al'ada malamai sun yi kokari su kayyade saboda kada mutane ya zama to cewar sun bi san ransu wajen kaddara shi to shine fa'idar kayyadewa da kwana hudu din nan sai mutum ya zama to ya ya fita ya aminta insha Allah wanda kullun yana kan hanya shi ma haka yake Eh, imam malik ya yi magana irin waɗannan a cikin mudawwana wanda kullum yana kan hanya eh, direba ko pilot ko matukin jirgin ruwa ko ma'aikacin jirgin ruwa wanda kullum yana kan hanya wannan shi ne hukuncinsa in ya samu ƙarfi ya azumi in ya ji ba shi da ƙarfi yana da damar ya sha wanda yake tafiya ba wai an ci dole sai ya sha ba dole ne sai ya sha idan yana jin tsoron in yi azumi zai halaka shi aka ce dole sai ya sha amma idan yin azumin da rashin yin azumin duk daidai ne a wajensa to yin azumin ya fi idan da yin azumin da rashinsa duk ɗaya ne yin azumin ya fi wannan shi ne abinda malamai suka rinjayar saboda annabi sallallahu alaihi wasallam an yi tafiya rana mai tsananin zafi kowa ya sha azumi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abdullahi bin rawa. in ga rana ce mai tsanani saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya ko bai ba abdullahi bin rawaha inkari ba haka hadisin hamzatu bin amr al-aslami yace inni rajulun asum wa usridu as-sawm afa asumu fi safar yace ni mutum ne ina azumi ina jera azumi zan iya yin azumi ina cikin tafiya yace in shi ita faso wa in shi ita fa'afir in ka so kai azumi in ka so ka sha saboda haka wanda yake da iko zai iya yi yana da wannan zaɓin saboda haka wanda yake kullum cikin tafiya yake idan akwai tsanani a gani cikin ya rinka azumin to sai ya sha in kuma zai iya kawai sai ya rinka yin azumin nasa maimakon ya zamanto ramuwa ta hau kansa to na'am wanda suka tafi wasan bal ana maganan eh, ainihin yi magana tafiyar da ta take ta halal ba tafiyar eh, saman Allah ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم kafin kafin an rama ya karanta mana suratul kahf akwai a ɗan magana ɗaya ko biyu akan ayoyin da muka karanta na ƙarshen suratul isra jiya na farko a cewa falahul asma'ul husna kyawawan sunaye sun tabbata a gare shi wato Allah yana da kyawawan sunaye Allah ya yi bayanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yayi bayanin su a hadisin alqur'ani Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabi aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak kaga ya faɗi jinsin sunaye guda hudu suna da ka da ka ambaci kanka da shi ko ka saukar da shi a cikin littafinka ko ka sanar da shi ga wani bawa daga cikin bayinka su ne annabawa kuma annabawa yanzu babu hanyar sanin sunan Allah daga wajen annabawa sai ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda su littattafan annabawa an canza su an bata su amma alkur'ani ba a canza shi ba ba a bata shi ba hadisi kuma an kiyaye wanda yake na gaskiya an tan an mayyaze shi daga wanda yake na ƙarya saboda haka an kiyaye maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma a wista a farta bihi fi ilmin ghaibi inda ko ka ɓoye shi gari a wajenka ka banta da saninka ka sa shi a cikin ilimin gaibu yadda ba wanda ya sani to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a dukkan suna na Allah dukkan wani suna na Allah ahsanu ne domin ma'anar husna mafiya kyau tasniyar wato unsa din al-ahsan kowane suna na Allah ahsanu ne mafi kyau ne dukkan suna da ya tabbata na Allah ahsanu ne to amma a cikinsu akwai casa'in da ta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna ma'ana ya san su ya bauta ma Allah da su ta hanyar roƙon Allah da waɗannan sunaye da yin zikiri da su da kuma aiki da abin da sunayen suka nuna to zai shiga aljanna babu wani hadisi da ya ayyana su sai abin da ya zo a cikin sunan tirmidhi wanda kuma shi hadisin shi kansa tirmidhi da ya rufe ce ce haɗa hadithun zari wannan hadisi ne shi kaɗai baƙo kuma ba mu san wani hadisi da ya bayyana waɗannan sunayen ba in ban da wannan riwaya riwayar walid ibn muslim al-qurashi mai tadlis wanda yake shine illar hadisin abinda malamai suka bayyana shine cewar kokarin waɗansu malamai ne riwayoyi ne da aka samu daga waɗansu waɗanda suka zo daga cikin magabata na ƙwarai daga cikin su hadda Jafar ibn Muhammad as-Sadiq daga cikin manya-manyan daga cikin manya-manyan tabi'ai na Ahlul Bait suka ce ga sunayen ijtihadin su ne suka ce ga sunayen wannan Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim hayya zuwa ga As-Sabur wanda suka zo wanda da yawa mutane sun haddace su sunayen Allah ne amma ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ayyana su akan cewa 99 din bane in banda haka ai akwai sunaye da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su a cikin sunayen Allah amma ba ka cikin wannan kamar ash-shafi Allahumma anta ash-shafi la shifaa illa shifaa daga cikin suna addu'o'in da yake yi Allah kai ne mai warkarwa kaga babu ash-shafi a cikin suna haka dalika akwai sunaye waɗanda suke murakkaba an harhaɗa su ba suna ɗaya ba suna cikin ƙur'ani amma ba sa cikinsu kamar arhamun rahimi ba yana cikin alƙur'ani ba kamar hairun zafirin kamar zul arsh kamar rafi'ud daraja duk waɗannan sunayen Allah ne waɗanda suke murakkaba amma ba sa cikin waɗannan sunaye to dan haka waɗansu malamai su ma suka nasu ƙoƙarin kamar Sheikh Islam Ibn taimiyya a cikin Jami'ul Masail nasa a cikin jami'ul a cikin jami'ul masail nasa ya yi kokari shi kuma ya kawo daga cikin ayoyin alkur'ani da kuma hadisai da suka inganta bi ya kawo kowanne daga cikin waɗannan sunaye ya kokari ya kawo su 99 saboda haka dai mutum ya yi kokari ya roki Allah da waɗannan sunaye kyawawa sawa'un eh, eh, ko da waɗanda ke cikin sunan tirmidhi din ne amma idan da zai bibiyi alkur'ani kamar yadda ibn taymiya yayi ya tattaro su in Allah yadda za a tattaro su a buga su domin mutane su samu insha Allah a kira a roƙi Allah da su wannan maksudi ne domin yana daga cikin imani da Allah sai kuma yadda Allah ya yabi kansa a ƙarshen surar Allah ya yabi kansa da sifofi da sifofi kamar haka na farko lam yattakhid walada bai riki ba wa lam yakul lahu sharikun fil abokin tarayya a cikin mulki bai kasance a gare shi ba walam yakun lahu waliyun min adh-dhulm kuma bai zaman bai kasance yana da mataimaki majibincin lamari ba saboda wulakanci saboda wulakancin sa ya sanya shi yana bukatar wanda zai jingina da shi dan ya kai dan ya dan ya dauke masa wannan wulakancin da raunin a in ya dauki waliyi ya ɗauki waliyi ne ba don wulaƙanci ba ba don kasawarsa ba ba don bukatarsa ba ya ɗauki waliyi ne don rahamarsa ya ce allahu waliyun ladina amon allah waliyin waɗanda suka yi imani ne dan rahamarsa ne gare su ba don allah yana bukatar muminai ba shi yasa ya zamanto waliyinsu ba don za su kare masa wani abu ba ba don yana da wani wulaƙanci da in zai sami izza ta hanyar su ba to waɗannan sifofi ne da Allah ya yaba kansa da su ya ce a yabe shi shi yayin da aka ce wa kulil hamdu lillah ka ce godiya ta tabbata ga Allah ita godiya tana tabbata ga Allah saboda ya tara sifofin kamala tara sifofin kamala ya nuna ya cancanci a yabe shi ya cancanci a yabe shi wato haƙƙi ne a yabe shi saboda me saboda shi abin yabo ne dan ne yake abin yabo saboda kamili saboda yana da kamala yana da ɗaukaka da cancanci yabo din a gare shi me kike cewa wa kabira takbira shine karshe to kuma kayi kabbara a gare shi ka girmama shi girmamawa girmama Allah da girmamawa shine kace Allahu akbar kabira ah, kace Allahu akbar kabira kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi bayan ma ya ce Allahu akbar na shiga sallah sai ya ce Allahu akbar kabira walhamdulillahi kafira wa subhanallahi bukratan wa asila duk wannan suna daga cikin lafuzan yabo wanda ambaton su shine zikiri ga Allah shine nuna bauta ga Allah to bawa ba zai zamanto bawa haƙan ba sai yayi irin wannan kirarin yabo da ban girma ga Allah sai ya ji wato a bautarsa ga Allah ta tabbata kuma girman Allah maɗaukacin sarki ya cika zuciyarsa wannan zai ba shi jin daɗi da wato hatta dukkan wata ni'ima sai ka ga ta zamanto ba komai ba ce. shi ne za ka ji waɗansu bayan Allah suna cewa ɗan aljanna da din ni'imar da Allah ya ce ya ba su idan da a ce Allah bai ba su yin tasbihi ba da yabo ga Allah da kirari ga Allah da duk wannan ni'ima tawayayya ce saboda akwai daɗin da zuciya take ji yayin da tayi yi tasbihi ga Allah tayi kirarin ban girma ga Allah da ba wani abu na duniya ko na lahira da zai sanya mata farin ciki kamar wannan kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa yake ce ma 'yan aljanna da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam kaga bai hana su tasbihi ba amma tasbihin na lokacin ba na ibada bane na godiya ne na godiya ne na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا معجزين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم أفواههم إن يقولون إلا wannan suratul kahfi kenan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta da wannan suna shi da kansa yace man qara'a ashra man qara'a ashra ayatin min awwal suratil kahf usima min ad-dajjal wanda yazo a hadisin Abu Darda a cikin sahih Muslim wanda ya karanta ayoyi goma a farkon suratul sai ya kira ta suratul da kansa sallallahu alaihi wasallam yace usima min ad-dajjal za a bashi kariya daga dujal ma'anar wannan bayani zo a hadisin Nawas ibn Sam'an cewar idan mutum dajjal ya fito idan ya karanta masa ayoyin goma ayoyin goma na suratul kahf to wannan ayoyi za su zama to masa garkuwa ma'ana ko da in ka ga dujjal ka karanta masa waɗannan ayoyi eh. na haka in ka ga ‘yan kan zagin samatin yanzu ka karanta masa eh, ga ‘yan kan zagin saman da yawa Allah ya kare mu wannan kunga ta nuna mana fa'ida biyu na farko cewar sunan wannan sura daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake alkaf din da ake nufi shine kogo kogo wanda yake bakinsa tsukakke amma cikinsa mai faɗi ba kamar rami ba haka domin rami wanda yake bakinsa tsukakke cikinsa ma tsukakke wannan a ake ce masa kamar gharu hira kogon hira inda kogon hira iyaka kaɗan tsaya kuma ka sunkuya ba shi da girman da za ka iya cewar har ka ka yi tafiya a cikinsa in mutum ya taɓa zuwa haka zalika kogon da aka wanke ma'anar sallallahu alaihi wasallam ciwonsa lokacin da ya ji lokacin yakin ohud a jikin dutsen ohud yana nan kogon har yanzu shi ma ghar ne ba kahab ba ne kahab shi ne wanda yake yawanci a cikin dutse yake kuma bakinsa tsukakke amma cikinsa faɗi gare shi cikinsa yana da faɗi za ka yi tafiya a cikinsa mutane da dama za su iya shiga cikinsa to an kira shi kahaf daga wannan daga kissa da ta zo na samari da suka shiga cikin wannan kogo ce ta aka kira ta alkahaf to haka amma dalilin cewar wannan shi ne sunanta tasmiyar annabi sallallahu alaihi wasallam to abu na biyu da wannan hadisi ya kunsa ne falalar wannan sura wannan hadisi ya inganta na falalarta cewar kariya ce garkuwa ce daga dujal to daga cikin hadisan da aka ruwaito da suke nuna shi kansa wannan hadisin akwai dan sabani wajen riwaya a cikin sa amma wannan shine lafazi mafi inganci a wata riwayar ita ma tana cikin sahih muslim an ce ayoyi goma na ƙarshen suratul kahf to amma wannan riwayar duk da wanda ya ruwaito ta shu'bata bin al-hajjaj amma mutum hudu sun saba mata sa'id ibn abi aruba da hisham ibn abi abdullahi ad-dastawai da ammam ibn yahya al-audi da shayban ibn abdurrahman an-na'awi mutum hudu su haɗu. waɗanda daga cikin su akwai waɗanda suke gaggagan ga malamai daidai suke da shu'ba su saba ma shu'ba abinda suka kiyaye shine daidai shi kuma sai a dauke shi akan cewa wahani ne dan haka ma muslim ya dan yi isharar ga wannan saboda haka abinda ya tabbata shine ayoyi goma na farkon suratul kahf shine wanda ya kiyaye su a wata riwayar wanda ya haddace su saboda haka ku haddace su ku ku sanya ƴaƴanku da matanku su haddace su musamman wannan zamani da ƴan kanzagin dujaltin yawa to daga cikin abin da ya zo na falalar wannan sura shine hadisin Abu Sa'id Al-Khudri a cikin sunan Nasa'i da sunan Abi Dawud da kuma sunan Tirmidhi da sauran littattafan sunna cewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya karanta suratul kahab a ranar juma'a to ranar alkiyama zai samu haske tsakaninsa da baitul atir tsakaninsa da ka'aba daga inda yake har ka'aba Allah zai ta masa mikidarin wannan tafiyar ranar alkiyama zai samu haske kuma za a tsirar da shi daga dujal wannan ƙari ne a wata riwaya to wannan hadisin malamai sun yi ta sun yi ta maganganu a kansa har ya kai waɗansu daga cikin malamai suka ɗauki matsayi mai tsanani akan wannan daga cikin malaman da suka inganta shi ko suka ce hadisi ne Hassan akwai ibn hajar al asfalani daga cikin malaman zamanin nan akwai sheikh Nasiru dinil albani domin ya ce hadisin haka ne abinda yake ingantacce ta fuskar ilimin hadisi shine ya tabbata daga magana abu sa'id al amma irin wannan magana sahabi ba zai iya faɗa bisa ra'ayinsa ba sahabi ya ce wanda ya kaza ga ladansa a'a sai dai ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam dan kiyasi baya shiga ko ba haka ba tunani da kiyasi ba zai ce wanda ya kaza ga ladansa ba shi yasa kun ga irin kwatariyar da ake wa mutane a duka kawowa a ce wanda ya kara ga ladansa kaza wanda ya kaza shehu ya ce ladansa kaza mm, to ina sahabbai ba su da wannan ballantana shehu wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan sahabi ya fada sai a ce ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ake cewa mawqufun lafzan marfu'un hukman a lafazi mawqufi ne amma hukuncinsa maganar annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine maslakin Sheikh Nasiruddin Al-Albani yace wannan ba zai yi a faɗe shi da ra'ayi ba ko da ishtihadi saboda haka ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin ko malaman da suka inganta shi a wannan zamanin akwai Sheikh uh, Abdulaziz Bin bin ya ce hadisin bai inganta ba amma an roto shi da yawa ta hanyoyi da yawa ba Abu Sa'id al-Khudri ne kawai ya ruwaito shi ba Sayyidina Ali ma ya ruwaito Abdullahi ibn Umar ya ruwaito Abdullahi ibn Abbas ya ruwaito Aisha ummul mu'minin ta ruwaito. da kuma Ismail ibn Abdullah ibn Rafi shi ma wanda yake da shahara ba cikin sahabbai ya ruwaito saboda haka yawan riwayoyin tare da kuma aikin magabata yasa yace wannan hadisi ne kyakkyawa me aikin magabata shine magabata sun yi aiki da wannan hadisin magabata na kwarai manya-manyan limaman musulunci daga cikinsu akwai imamu shafi'i a cikin littafinsa al'um ya ce yana daga cikin sunnonin ranar juma'a musulmi ya karanta suratul kahf ranar juma'a ya kara ma da cewa da daren juma'a ya ce saboda abin da ya zo na falalata haka dalika isaac ibn ibrahim al-kausaj ɗaya daga cikin almajiran imamu ahmad da isaac ibn rahuya ya ce wata ran mun tafi sallar juma'a tare da imamu abu abdullah shine ahmad ibn hanbal sai na ji shi yana karanta suratul kahf sai na tambaye shi kana karanta suratul kahf yace eh ai akwai abin da yazo na falalarsa shi yasa a cikin mantafan hanabila suka ce daga cikin ayyukan da suke mustahabbai a yi su karatun suratul kahf ranar juma'a haka dalika aka ruwaito daga cikin waɗansu tabi'ai na mutanen asham shine baffan abu ilaba aljarmi rahmatullahi alai to wannan ya nuna cewar ayyukan magabata ya nuna aiki da wannan hadisi hadisi idan bai inganta ba amma al'umma ta tafi akan yin aiki da shi to wannan yana karfafa hadisi shi yasa ma ɗaya daga cikin ɗaliban ilimin hadisi na wannan zamani wanda ya risala akan wannan hadisin abdullahi ibn fauzan ibn salih al-fauzan a cikin littafinsa akan waɗannan hadisan ya ce bai ga wani daga cikin magabata ba da yace ba a karanta suratul ya ce ba ya yace makruhi ne a karanta suratul kaf ranar juma'a ko ce karatun ta bid'a ne bai ga wanda daga cikin magabata domin babu ya ce abinda kawai ya samu iflaki cewa mustahabi ne karatun ba to don haka ko da hadisin yana da rauni ta fuskar sanad cewa malamai sun sun tafi akan nuna istihbabin soyar da yin aiki da shi da karatunsa ya nuna kan cewa karatun wannan sura wannan sura ranar juma'a mustahabbi ne to a cikin wannan kuma zamu ga kuskuren ɗaya daga cikin malaman wannan zamani malaman hadisi Sheikh Abu Ishaq al-Khawaini Allah ya kara masa lafiya ya kara masa kariya yayi zamiya da yace karatun ta bid'a ne yace karatun suratul kahf bid'a ne wannan ra'ayinsa ne amma abinda irin su Imam Shafi'i suka ce sunna ne sai dai kai in ra'ayinka ya saba ka ce wannan ra'ayi ne marju amma ba ka nisarta wannan magana ya zuwa ga bid'a ba domin gayar abin da kai amfani da shi ka'idodin ilimin hadith wanda ijtihadin ka wani zai iya saba maka a bisa ka'id a bisa tabbiqin ka'idodin saboda haka dai a bisa maganganun mafiya yawan malamai na wannan al'umma falalar wannan sura ta bayyana ta wannan hadisi na cewar karatun ta ranar juma'a mustahabbi malaman malikiya ba su da magana a kan akan falalar karatun ranar juma'a bal sai inkari na yadda ake karanta ta da wata irin hai'a shine a haɗu a masallaci bayan sallar la'asar a karanta ta da sauti guda munan ba mu da wannan al'ada amma morocco da tunisia da irin su libya duk suna da wannan al'ada bayan sallar la'asar ranar juma'a ana zama a karanta tare da sauti ɗaya e kamar wurdi wurdin ranar juma'a da sauti ɗaya a halka e eh, kama zikirin juma'a su kuma na karatun suratul kahf haka suke yi a tunis suna yi har yanzu suna yi da kuma morocco duk suna yi to wannan shine malaman malikiya suka yi tare abubakar al a a cikin ah, littafinsa albida bida na bid'o'i ya ce wani yana daga cikin bida'a ya kawo maganar imam malik ya ce bai samu malamai suna wannan aiki ba daga cikin malaman madina amma karatun ka kahfi din mutum ya karanta tsakaninsa da ubangijinsa ranar juma'a wannan abu ne wanda yake ba su inkari ba malaman malikiya amma a haɗu a cikin jama'a a cikin jam'i ana karantawa tare da sauki ɗaya shine wanda yake malaman malikiya suka yi inkari to wannan shine abin da yazo na falalar wannan sura ayoyinta 110 a bisa mushafin mutanen kufa kira'ar mutanen kufa amma a mushafin a kira'ar mutanen makka da mutanen madina aya 500 ce a kira'ar mutanen sham aya 100 a mushafin mutanen sham 106 a mushafin mutanen basra 111 wannan saboda bambanci ne wajen shigar da wata ayar cikin wata waɗansu sai su sanya wannan aya ɗaya ce waɗansu kuma sai su raba su biyu to shi ne sai ƙidayen ayoyin ya zama to a daban wajen momin waɗannan ƙasashe eh, manya-manyan ƙura'u da suka kai suka karantar da alƙur'ani a wajensu ita wannan sura maudu'inta ne asalin mawudu'inta shi shine raddi ga tambayoyin da ahalin kitab suka sanya quraishi su ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk da littafan hadith ba su zo da bayanin ba amma a cikin sira littafin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam na Muhammad ibn Ishaq ya bayyana wato abin da yake ne ya kai ga saukar wannan ayar sababin da ya afku har Allah ya saukar da wannan sura Shi ne eh, mutanen quraish da suka ga wato shiga addinin musulunci sai yawa yake kuma har baki suna zuwa makka yawansu ya tsaru na suna zuwa su tambaya akan sha'anin annar sallallahu alaihi wasallam kuma yawanci in suka zo suka yi tambaya nan to za su koma da musulunci ba kawai za su zo su tambaya bane dan su ji labari a in suka yi tambayar to imani suke to abin ya dame su saboda haka sai suka nemi ɗauki suka ce ya kamata su nemi waɗanda suke suma suna da littafi su ne yahudawa kuma suna nan a yafri sunan madina kenan kafin musulunci saboda haka suka tura mutum biyu daga cikinsu da annabar ibn al hari wanda ake ce masa shaitanu quraish shaitanu quraishawa shaitanu quraish ake ce masa saboda yana yawan tafiye-tafiye kuma yana zuwa ƙasar farisa hira ya je ya rubuto littafansu ya samo labarurrukan sarakunansu sai ya zo ya zauna a kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta al'kur'ani shi kuma sai ya soma gata gatananku a ce ku zo mu jita sai ya bada labarin mutanen mutanen Farisa ba labarai yake ba ku ba ina da labarai da suka fi na wai dan ya janyo hankalin mutane zuwa gare shi to shi aka tura da shi da uku bata bin abi mu'ayyin zuwa ga aka ce ku je ku tambayi yahudawan madina malamansu domin su ne ahlul kitab suna da littafi su ne malamai su za su yi mana maganin wannan abin da ya dame mu me za mu ku bayyana musu irin abin da yake faɗa don mu ji me za su ce da suka je suka gaya musu sai suka ah, ce shi ya zo ya ce shi annabi ne kuma an saukar da littafi gare shi kuma ya ce bautar abinda iyayen gida abinda iyayenmu suke bauta ma ya ce wannan ƙasa ya yi wasa da hankalinmu ya ce da mu da iyayenmu dun wawaye ne muna bauta ma abinda baya ji baya gani baya magana to shin mu ne akan daidai ko ko shi abin abinda ya zo ya faɗa daidai ne ko kuke da littafi wanda yake annabawa sun zo muku to shi ma annabin ne sai suka ce sai yahuda suka ce ku tambaye shi abubuwa guda uku idan ya ba ku amsa akan abu guda biyu